بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سأل بركة ينقوانا الدين المسلم إيماني ina matukan farin cikin haduwa da ku a wannan rana mai albarka wato rana ta juma'a wadda take tana ɗaya daga cikin ranuka masu albarka hadithi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi muslim min haditha bi hurairata radiyallahu ta'ala anhu rana wadda ta fi alkhairi da albarka da daraja a sati tuka ko a sati gabaki ɗayansa shine rana ta juma'a ina matukan farin cikin haɗuwa da ku a wannan rana hudubar mu ta yau ya'yan uwa za ta yi bayani ne ko magana ne akan muhimmancin haƙuri a rayuwar ɗan adam ga baki ɗaya haƙuri shine gishirin rayuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa haƙuri to lalle ya ba shi alkhairi mai girma sosai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin haka a ayoyi masu yawa cikin alkur'ani mai girma haka hadisai sun zo da yawa hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi bayanin haka kaɗan daga cikin ayoyi inda yake cewa ya ayyuhal na amanu sabiru wa sabiru wa wata wattaqullaha la'allakum tuflishun ya ku waɗanda suka imani ku yi haƙuri a rayuwanku gabaki ɗaya babban tabi'i wanda wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce shi ne ya fi dukkan tabi'ai madaran ilimi wato alhassanul basri rahimahullahu ta'ala ƙarƙashin tafsirin wannan ayan yake cewa Allah ya yi ma wato ya yi ma muminai umarni da su yi haƙuri wani irin haƙuri shi ne umiru an yasbutu ala dinihi wato su yi haƙuri su tabbata kan addininsu na musulunci dukkan irin jarabawan da za su fuskanta a rayuwa na duniya mutum kada ya kauce ma wannan tafarki da yake a kai wato na addinin musulunci wannan maganan babban tabi'i kenan al-hasan basri Allah yake cewa isbiru wa sabiru babban malami a sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa wa sabiru haƙurin da Allah ya ce isbiru ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku dawwama kan wannan haƙurin har mutuwarku wato baya dacewa mutum ya siffanta da siffofi na haƙuri wasu lokuta sannan kuma daga baya ya tsare kan haka shine wa sabiru wato ku yi dauriya kan wannan haƙurin da Allah subhanahu wata'ala ya maku umarni da shi a rayuwarku gabaki daya babban malamin tafsiri imamul mufassirin ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa jami'ul bayan fi ta'awil ayil qur'anil karim yake cewa an ruwaito daga salaf da dama magabata ma'abuta ilimi wasabiru ku yi haƙuri da abokanan adawa kafirai da za ku dinga rayuwa da su fali da za ku dinga fuskantar matsaloli daga gare su da challenging da dama da tahaddiyat amma Allah ke cewa wa sabiru wato ku yi haƙuri da abokanan adawa wannan tafsirin wato ibnu jarir al-tabari kenan kuma yake cewa wannan karwaito ta daga da dama daga ma'abota ilimi duk yanda abokana adawa za su zo su musguna mana su tsananta mana mu yi haƙuri akan haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa rabidu annan ku yi zaman daku malamai ma'abuta ilimi sun yi ma wannan jaba fassara guda uku fassaran farko wa rabidu shine ku dinga dawwama a wajen ibada yayin da kuke aikata ibada wato ku yi haƙuri wajen wannan ibadan almudawama fil ibadati was sabati alaiha magana na biyu shine inda kuke yi ibadan ku dinga lazumtan wurin kada ku dinga tashi da wuri wato ku dinga toga cewa ku dinga tsayuwa a wannan wurin domin ci gaba da wasu ibadu da za su zo na uku shine ar-ribat kamar yadda ya zo cikin da ya zo cikin sahihu muslim da sunanun nasa'i daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihi al wa yarfa'u bihi ad-darajat al-isbagh الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات wato shine jiran dako yayin da ake fagen yaƙi fagen dama ana yaƙi gugurmaya tsakanin musulmai da kafirai ya gamata a wannan hali musulmai su dinga tarakkubi suna lura da abokanan adawa tsayawa wato hudud inda su abokanan adawa baya dacewa su shiga wurin ko su shigo wajen musulmai wannan shine warabiku wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah yake cewa kuma wasta'inu bi sabari wa sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ku nemi taimako daga Allah subhanahu wata'ala da haƙuri malamai ma'abuta tafsiri daga ciki akwai babban malamin tafsiri ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa wato ista'inu bi sabri ala talabi akhirati ala talabi janna bi sabri ala fi'l al ku nemi taimako na Allah subhanahu wata'ala ya maku baiwa haƙuri domin neman lahiran ku neman aljanna kuma haƙurin nan idan ya maku shi kaɗan daga cikin fa'idarsa shi ne wato ku tsaye da farillai wanda Allah subhanahu Ala ya wajabta mana aikata su na ibadu ga baki ɗaya kuma ibadar da ta fi kowace girma ita ce sallah hikiman da Allah ya sa ya ambaci sallah kenan bayan asabar da ya ce wasta'inu bi sabri wasala salah da ƙarshe sai ke cewa innaha lakabiratun illa alal khashiin babban malamin tafsiri mujahid ibn dabr talibin abdullahi ibn abbas yake cewa innaha wannan damir ɗin yana koma masalla ne kamar yadda ibn jarir ya hikayanto wannan cewa wa innaha lalle ita sallah da kabira wato babba ce akwai wahala ba kowa bane a rayuwa zaka samu Allah ya masa baiwan tsaye sallolin nan gabaki ɗayan su guda biyar a yini da dare yana aikata su akan lokutan su in ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba ba sai wanda Allah ya so shi da rahama shi yasa ya ce wa inna halaka bi ratun illa alal khashi'in wato babba ce akwai wahala tsaye da sallah ba ce wanda Allah ya musu baiwa wato haka kuma masu tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah yake ƙara nana ta mana fa'idan haƙuri yake cewa يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات حر إن ذلك تيوى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يكي تيوى da sannu za mu jarabce ku da wani abu min alkhawfi na tsoro tsoron kafirai abokanan adawa min alkhawfi wal da tsoro na yunwa so da dama zaka ga mutane a wannan rayuwa hankulansu baya tare da su saboda kokarin tattara wato abin duniya kuɗi ba ma buhat ba a wannan rayuwa hatta hanyoyi na kuɗi na haram mutane sun mai da shi halal kowa kawai kowace hanya ta zo inda zai samu kuɗi ba ruwan shi yi tunanin wannan hanya halal ne ko ba halal ba ba don komai ba ya azurta kansa da 'ya'yansa da jikokinsa da za su zo daga baya shekara aru-aru ɗaruruwa ko dubbai yadda ba za su shiga cikin yunwa ba ko talauci bai san cewa dukiya ta Allah ba ce duk yadda ya tara idan yana ga dabarar ta ne lokaci ɗaya duk triliyoyin da ya tara na kuɗi Allah zai iya tafiyar da dukiyar nan gabaki ɗayansu shi ko ‘ya'yan nasa su zama talakawa kuma Allah yake cewa baya dacewa saboda haka ku dinga aikata ababe na haram saboda tsoron yunwa tattara dukiya kuɗi kowace hanya mutum ya soka kanshi ciki sannan wa nafsin min al'amwali wal anfusi was samarat Allah zai iya jarabtan ku da tawaya na ƙasa na dukiya mutane nawa muka sani a wannan rayuwa Allah ya azurta su da dukiya mai ɗimbin yawa amma kafin su mutu suka koma talatawa ba su mutu ba sai da suka cinye dukiyarsu ga baki ɗaya to idan kai Allah ya ma wannan jarabawa bayan ya azurta ka da dukiya mai yawa ka dawo ka zama talata babban abin da Allah ya ce kai shi ne haƙuri kada kai canfi ka ce ai wani ne ya ja ma haka ko wani ne ya ma sihiri ko wani ne ya ma tsubbu wannan duka shirkiyat ne wanda baya dacewa ka zama mai mai da ci gabaki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa nafsin min al'amwali wal anfusi wa samarat haka rayuka kana tare da masoyinka mahaifinka ko mahaifiya lokaci ɗaya Allah zai karɓi ran ɗaya daga cikinsu ko ‘ya'yanta wasu daga ciki Allah zai iya karɓan rayukansu ko abokananka ko ‘yan uwanka ko iyalinka Allah yake cewa idan na jarumce ka da wannan babban abin da muke so daga gare ka shine hakuri. haka za wa samarat su ne abin da ya shafi ‘ya'yan itatuwa gonaki tsirrai duka za ka iya yin noma na dabino ko na masara ko na dawa ko na gero ko na gyada ana tsammanin za ka samu buhu ɗari amma daga ƙarshe ka samu buhu goma a ciki to wannan kada ka yi ka canfa wannan abin abin da ya gamata ne ka yi haƙuri Allah ne ya kawo wannan jarabta shekaran da ta wuce wani wanda yake yaro ɗa a wurina ya kira ni yana kuka ya ce shi ya yi noma yana tsammanin zai samu buhu hamsin amma da karshe samu buhu ɗaya kuma gashi yana son aure lokacin ya ce ya zai yi na ce abinda za ka shi ne haƙuri Allah ya ce wa bashirin sabiri wallazi na idan musiba ƙwalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana bishara ga masu haƙuri su ne wanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka fi da fa'ida ƙarshen wannan ƙarƙashin waɗannan ayoyi shine yayin da ka shiga cikin jarabawa ɗaya daga cikin waɗannan ababe da muka yi bayanin su idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif khairan minha kai wannan addu'an insha Allah ta'ala Allah zai musanya ma abin da yake wannan alkhairi hadisi ya tabbata cikin musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal kwatan kwatin sa a cikin sahihai Muslim hadisin Ummu Salama daga mijinta Abu Salama tana gauni wata ran mijinta Abu Salama ya zo ya same ta ce yau na ji wani zance mai daɗi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce menene wannan zancen sai yake ba ta labari ya ce annabi ya ce duwanda Allah ya jarabce shi da wata musiba idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni shi musibati wa aqlif li khairan minha Allah zai musanya masa da abin da yake wannan alkhairi ummu salama tace ana na ana nan sai mijinta Abu Salama ya rasu wato ya mutu sai tace to a duniyar nan zan iya samun miji kamar wannan bawan Allah Abu Salama sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aflif li khairan minha sai wannan addu'a ana nan ana nan bayan ta gama iddanta tana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kwankwasa mata ta ce me ya faru ya rasulullah sai yake cewa ya zo ne yana so zai aure ta in ta yarda sai take cewa ya rasulallah ni fa ina da rauni raunin farko ina da kishi kishi sosai na biyu kuma shekaruna sun tafi na fara manyanta na uku kuma ina da nauyi sosai a kaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma kishin ki Allah zai tafiyar maki da shi insha Allah ta'ala kuma nauyinki insha Allah ta'ala za a taimaka maki akan sa abu na uku kuma shekarunki ai nima kamar yadda shekarunki suka fara tafiya nima haka shekaruna sun tafi sai manzo Allah da karshe ya aure ta sallallahu alaihi wasallam sai take cewa anan sai ta tuna wannan hadisin da tsohon mijinta wato yayi me ya ba ta labari yau ta auri wanda ya fiwa ya fi Abu Salama alkhairi to shi yasa duk wanda Allah ya jarabce shi da wani abu na rayuwa ake so ya faɗi waɗannan kalmomi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Inde dai kai wannan kuma sadiqan fi qalbika da gaske a cikin zuciyanka insha Allah ta'ala ba za ka bar duniya ba face sai Allah ya musanya ma da abin da yafi wannan alkhairi Allah yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri Allah subhanahu zai yi ne zai cika masu ladansu ba tare da hisabi ba al'imamu auza'i rahimahullahu ta'ala a shami babban malamin hadisi na kasan sham wanda ilimin hadisi ya suke a wurinsa a lokacinsa yake cewa masu haƙuri wato ladansu ba za a iya auna ladan ba da abin au al'imamu suddi rahimahullahu ta'ala a tafsirin wannan ayan yake cewa ai masu haƙuri ladan da ake nufi za a ba su anan shine aljanna wato duk wanda Allah masa baiwa haƙuri har ya mutu yana mai haƙuri yana mutuwa menene sakamakonsa shine aljanna muna roƙo Allah sanya mu cikin wato masu haƙuri ya mana baiwan wannan sifa mai girma hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu manzan Allah wata ran yana zaune wani mutum sahabi ya zo ya ce kaman wasiya ya lallah, sai annabi yake cewa wasitin da nake ma shine la taghdab la taghdab kada fushi kada ka kasance mutum mai yawaita fushi mara haƙuri. ya nanata ya annabi ya ce kada yi fushi malamai ma'abuta sharhi suka ce wato rashin fushi da hakuri shine babban alkhairi a rayuwar mutum haka hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato duk wanda na jarabce shi na tabiran masoyinsa ya haƙuri wato bai da wani sakamako kuma ya nemi lada akan haka face shiga aljanna haka hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin abbas wanda annabi yake ce masa wa'lam annan nasra ma'a sabri wato nasara ga baki ɗayanta na rayuwa ta duniya tana cikin haƙuri in dai kana so ka dinga samun nasarori a rayuwanka da buɗi shine ka siffanta da siffan haƙuri duk wanda ya siffanta da siffan hakuri to lalle yana cikin nasara a rayuwarsa ga baki ɗaya haka hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin sahih muslim hadisin anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu wataran annabi ya shuɗe ma wani kabari sai ya ga wata mace tana kuka a riwaya ta muslim wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari da muslim a riwaya ta muslim saboda ɗanta da ya rasu sai annabi yake cewa ittaqillaha wasbiri ki yi haƙuri ki nemi lada akan wannan rashi da aka da kika samu ya ke baiwar Allah ita ba ta san annabi ba ne. sai take cewa ilaika anni ka rabu da ni ni da kai musibar da ta same ni ba ta same ka ba sai aka ba ta labar aka ce kin san da waye kike magana wannan fa annabi ne annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai jikinta ya sanyi sai ta tafi wajen annabi abin ban mamaki tana zuwa gidan annabi ba ta samu masu gadi ba a gidan direct ta shiga ta ce cewa ka yi haƙuri ba san kai ba ne annabi sai annabi ke cewa inna masabur inda sarda matsalƙula haƙuri wanda ake samun lada a kansa shi ne idan musiba ta same ka a lokacin ka yi haƙuri wanda ya haƙuri a wannan lokacin shi zai samu lada malamai suka fi da fa'ida ƙarfashin wannan hadithin shi ne wato uzuri ga zahiri wanda bai sani ba kun ga wannan mata ba za a ce ta yi laifi ba abinda ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ita bata san annabi ba ne to yayin da mutum ya aikata abu in bai sani ba to ba a kama shi da wannan laifin matukan bai sani ba abu na tawazu da kaskantar da kai wanda ya ci kowa daraja a duniya amma bai da mai gadi masu yi masa gadi a gidansa hadisi na gaba na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya zo cikin sahihu muslim annabi yake cewa abin ban sha'awa ga al'amari na mumini dukkan al'amuran mumini wato abin ban sha'awa ne kuma alkhairi ne idan abun bakin ciki ya same sa zai yi hakuri sai ya kasance ya zama alkhairi sanadiyan haƙurin nan idan kuma abun farin ciki ne zai gode ma Allah subhanahu wataala sai ya kasance alkhairi ne a gare shi daga ƙarshe ‘yan uwa malamai sun ƙasama wato sun raba haƙuri gida uku haƙuri na farko shine haƙuri akan aikata ibadu ga baki ɗaya tun daga salloli guda biyar tsayuwan dare karatun alƙur'ani neman gafarin zunubi azkar mutum ya danga haƙuri wajen aikata ibada ga baki ɗaya ibada akwai wahala wajen aikata ta shi ya yasa wasu malamai ma'abuta ilimi kamar yadda Sheikh Muhammad Salih al ya yi bayani haƙuri wajen aikata ibada ya ci wahala da lada fiye da akan wato haƙuri wajen laifuffuka Haƙuri wajen ibada akwai wahala sosai kashin farko kenan mu dinga haƙuri wajen aikata ibadu ga baki ɗayansu haka azumi zakka hajji yanzu muna goman karshe za mu shiga wanda ake so a yawaita ibada cikin wannan goman tun daga salloli da azumi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya tattauna matsala cewa waɗanne ranuka ne suka ce albarka ko darurruka yake cewa kwanuka guda goma nan na zulhijja su suka fi dukkan kwanuka wato daraja a duniya gabaki daya sannan saboda akwai me rana na me yau ma'arfa tsayuwan arfa da ake darurruka kuma wanda suka fi albarka su ne na goma ƙarshe na watan me ramadan saboda akwai daren lailatul qadr to za mu shiga yanzu zulhijja mu daji damtse wajen ibada cikin waɗannan Allah yake cewa wala yalin ashir. kashi na biyu na haƙuri shine haƙuri wato wajen kan aikata ababe waɗanda suke haramun ne tun daga abin da ya shafi shan giya caca zina luwatsi maɗugo ƙarya ƙeta munafunci hassada girman kai jijji da kai waɗannan duka sifofi ne waɗanda suke haramun ne ya gamata mu nisance su Allah ke cewa wala taqrabul fawahisha ما ظهر منها وما بطن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قراءة جعفر الإمام نافي المدني قراءة الجمهور مدخلا كريما تدك ليففك من يسنشأك تاسو ميها قري وزن أيك تاسو شيطان يا القوري سيا هلك الدم yayin da kake aikata ababe marasa kyau zai zo ya dinga zayyana ma cewa akwai daɗi kamar irin su shan giya wasu sai su ce ma suna sha ne domin ilaji wai waraka daga rashin lafiya wannan ƙarya ne saboda haka dukkan ababe waɗanda suke na haramun zai dinga raya ma a zuciya wato daɗi wajen aikata su amma ka yi haƙuri ka daina aikata su idan ka yi haƙuri za ka samu rabota duniya da lahira haƙuri na ƙarshe shine wato a akan darullah abubuwan da Allah ya ƙaddaro maka na jarabta na rayuwa ba mamaki kana cikin lafiya ka gari ba ka da lafiya kai haƙuri a halin da kake ciki kana da dukiya ka waye gari baka da wannan dukiya gidanka ya kone mota gare ka mashin gare ka a sace ya gare ka kana son su Allah ya karɓi rayukansu wannan da kansu ana su kaddarori abinda Allah kaddaro za su same ka kashi na uku kenan na hakuri kai hakuri a kansu ya sa hadisi ya tabbatar sahih muslim hadisin umar wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wanda yana daya daga cikin arkanul iman na ƙarshe shine yayin da musiba ta sami mutum baya gushewa daga haluka halaye guda hudu na farko za ka ga mutum zai iya shiga cikin bakin ciki to ba a so mutum ya shiga cikin bakin ciki idan jarabta ta same ka bakin ciki ko na zuciya ko na harshe ko na aiki wasu idan musiba ta same su jarabta sai ka ji suna faɗan kalmomi marasa kyau suna cewa wayyo Allah na na mutu na shiga uku musamman mata wannan haramun ne addinin musulunci ko kuma ga suna yaga kayansu tufafi suna yaga shi suna kuwa suna ihu mun shiga uku mun mutu mun bar wannan haramun ne baya dacewa mutum ya aikata abu na biyu hali na biyu wanda ake so mutum ya yi shi ne arriba bi makadubatin la'azza wajalla ka yadda da jarabtin da kake da Allah ya jarabce ka da shi na uku shi ne haƙuri ɗin na uku shi ne godiya akan halin da ta shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dukkan halin da ya shiga ciki na jarabta kalmar da yake faɗa shine alhamdulillah ala kulli hali to wannan kalma ita ake so mutum ya dinga faɗa duk lokacin da ya shiga cikin jarabawa idan aka tambaye ka halin da kake ciki sai ka ce alhamdulillah ala kulli hali. sai ka kara da kalmomin da muka yi bayani a kansu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hada wa aqli fi musibati wa aqlif khairan minha da karshe nake ma ƴan uwa wasiti da lazumtan waɗannan kalmomi kamar yadda muka ji falalan su kuma da hakuri kan ababe guda uku wato aikata ibadu da kuma hannuwa daga aikata ababe waɗanda suke haramun da kuma yadda da ƙaddara ta Allah subhanahu wata'ala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 على هذا الموضوع أهمية الصبر في حياة الإنسان فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ويتكرر البيان في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ويتكرر البيان أيضا في قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال الله عز وجل أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد ثبتت الأحاديث كثيرة جدا جدا على ذلك وهذه الأحاديث سوف تأتي بعد هذه الخطبة الأولى أستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله ثبتت الأحاديث كثيرة جدا جدا التي تدم ستدل على أهمية الصبر في حياة الإنسان منها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب وهكذا جاء الحديث في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه ثم احتسب إلا الجنة وقد ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي فقال اتق الله واصبري فقالت هذه المرأة إليك عني يا رسول الله فإنك لم تسج مصيبتي فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم أعرف ذلك فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدع ولم تجر عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إن الصبر عند الصدمة الأولى فقال العلماء إن الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو الذي يكون في أول المصيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الذي جاء في صحيح مسلم من صحابي دليل صحيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له وقد قسم العلماء أنواع الصبر إلى ثلاثة أقسام أولا الصبر على طاعة الله إن الصبر على طاعة الله من أشد وأعظم وأثقل أنواع الصبر بل قال بعض العلماء هو أصعب أنواع الصبر ولذلك الله عز وجل قال وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الصبر الثاني هو الصبر عن محارم الله والمعاصي والمآثم إن الصبر على المعاصي عن المعاصي واجب جدا على كل مسلم الزنا وشرب الخمر والكذب والنفاق والنميمة ولا يجوز للمسلم أن يرتكب هذه المصائب وهذه الفتن وهذه المآثم وهذه الجرائم لأنها محرمة من عند الله عز وجل كما قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا أو مدخلا كريما أنواع الأخير من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله عز وجل فإن أقدار الله كثيرة جدا جدا وهي كثيرة وأنواع البلايات والمصائب كثيرة فإذا ابتلى الله عز وجل الإنسان عليه أن يصبر بهذه الأقدار فإذا صبر يؤجر على ذلك والصبر على أقدار الله من أركان الإيمان كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أخيرا إن حالات الإنسان في حالة المصيبة لا تخلو من أربعة حالات كما قال العلماء أولا أن يتسخط عند المصيبة يعني أن يكون غضبان وحزينا وهذا لا يليق ولا يجوز للمسلم سواء هذا الحزن أو الغضب بالقلب أو بالجوارح أو باللسان فلا يجوز له ذلك أن يظهر هذا الحزن والغضب والسخط ثانيا الرضا بقضاء الله عز وجل ثالثا الصبر أخيرا الشكر على ذلك كما كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه ودندنته وشنشنته أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مغفورا وسعيا مشكورا اللهم تقبل منا ما قدمنا اللهم تقبل منا واجعل ما قدمنا من الأعمال واجعلها في ميزان حسناتنا اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك نسألك أن تجعلنا في الفردوس الأعلى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقيموا صفوفكم يرحمكم الله أجمعين